Protéger. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جانبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يوليه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات وعلى المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحابه الهداة المهتدين ذوي القربات ورد الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم عبد البركات وند الأولياء والأقدام وساكيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام ياسين fashigur gurbat hmm. wa radiyallahu ta'ala an shefi wa maulaya ahmad Ali, abul futuhat wal barakat wa an jami'i khulafai wal nawabi wal ashabi zawi al mawahibi wa damanat hatta qadrihi wa dari al azim yawwa imam al dailami ya rawaitu a cikin musnadin firdaus daga mu'azim bin jabal cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce zikiru na kafaratun lisulu zikiru salihina kafaratun An ambatan mutanen kirki Wani waliyayin tsarkakakkun bayi yana janyo akan kare masu sannan bayan nan imamu siyudi Allah ya kara mar yadda da ibnu asakir sun rawaito cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce zikirul anbiya min al ibada wa zikirul awliya kafara wa zikirul mauti sadaka wa zikirul qabri yuqarribukum ila al janna ambatan annabawa ibada ce su An ambatan waliyai yana kan kankare zunubi tunanin kabari wato yana kusanta mutum zuwa ga samun yardar Allah tunanin mutuwa yana sa bawa ya gyara ayyukansa tunanin mutuwa sadaka ce tunanin kabari yana sa bawa ya kusanci Allah saboda haka yan uwa mun zauna dan mu ambaci khatimul awliya il muhammadiyyin kafin nan za mu karanta alqur'ani farko tukun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 يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم الله أكبر صدق الله العظيم yan uwa kowa ya san al'imamu abu hanifa Allah ya ƙara mar yadda ɗaya ne daga cikin ayyammatul mazahib al'arba'a amma da bakinsa yake cewa alhikaya to anil ulama'i wal auliya'i wa zikru habbu ahabbu ilayya min kasirin min alfiqhi in zauna a dinga bani labarin waliyai da salihai da mutanen kirki tsarkakakkun bayi wallahi ya fi min a zaunar da ni a dinga karantar da ni tilin karatun fikihu shi ne mawaƙi ce karrir hadisa humu fa ma a halawu wa alazzahu indi wa ma a halawu rawi bihim ruhi wa haddis anhum fa hadisuhum lil qalbi ma ashhabu Allah billahi wa hatif marratan ukhra bihim fa asayna lasabbu minhum nawu akwai Yunus ibn Muhammad shi yake cewa ma ra'aitu an fa'alil qulubi min zikri salihin ma ra'aitu an fa'a lil qulubi min zikri salihin tun da nake ganin abubuwa masu amfani ban taba ganin abu mai amfani mai raya zuciya da wuri ba kamar ambatan mutanen kirki faɗin halayensu iliminsu ladabinsu kyautarsu kunyarsu tawadu'insu da makamantansu akwai alimam a karki a wani kaunin kuma ka ce sufiyan ibn uyayna shine ya wannan magana me ce? ya ce inda zikirin salihina ta tanazzalur rahmat a duk lokacin da ake ambatan mutanen kirki salihan bayi rahmar Allah tana sauka Shi ne wani mawaƙi ke cewa usuru da hadisa na wasan mihim fa bi ta tanazzalur rahmatu wa haɗur majalisahum tanal barakati wa quburihim zurha iza matu to yan baƙi baki da suka zo manya manya daga wurare daban-daban daga garuruwa daban-daban albishirin, shehin mu shehu Allah ya kara mai yadda sharifi ne jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malami ne taqi mustaqimi wali siddiqi kudubi farbi jami'i gausi khatibul awliya sunansa ahmad ana yi masa lakabi abul abbas ana yi masa alkunya abul faidi kamar yadda imamun zidi ke faɗi wa in yi hu abul faidi innahu jami jami'al na yi sunansa ahmad dan muhammad wanda ake masa alkunya bin umar dan mukta ɗan ahmad ɗan muhammad dan salim dan abil eid dan salim dan ahmad wanda ake masa laƙabi ulwani dan ahmad dan aliyu dan abdullahi dan abbas dan abdul jabbar dan idris dan idris dan ishaq dan Ali Zainul Abidi dan Ahmad dan Muhammad wanda ake masa lakabi nafsu zakiya dan Abdullahi Kamil dan al-Imam Hassan al-Musanna dan al-Imam Hassan al-Sibri dan al-Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajahu warjallahu ta'ala wa alaihi musallatu wassalam ta bangaren matarsa sayyidatu nisa'il alimi da Fatima al-Batuli binti sayyidul wujudi alaihi salam baban shi tijani Allah ya kara mar yadda sharifi ne hasan sunansa sai muhammad dan muktar ana masa rakabi bin umar mahaifiyar shi tijani Allah ya kara mata yadda ita kuma batijaniya ce in ka jance batijaniya ba ana nufin yadda riga ba yar kabilar bani taujina ko yar kabilar tijanata an gane ko sunan mahaifinta saidi muhammadu sanusi almabawi to shine ibn babar alawi ke faɗi ma an jabat hudun minal gawani fi kulli ma maza min zamani ka misli ummi shekhinar rabbani aisha ta tahiratul hasani ثم ارتقت همته العالية إلى اتباع السادة الصوفية ثم ارتقت همته العالية إلى اتباع السادة الصوفية ثم ارتقت همته العالية إلى اتباع السادات ليسلو فيها ثم ارتقت همته والعالية إلى اتباع السادات ليسلو فيها ثم مثل أم شيقنا رباني عائشة عيرة الحسنية ثم Shut up, I did not سيدنا القديم حسن كل قادر وبديع مدن الجماعة ولا عليا إلى اتباع السادة الصوفية وحافظ القرآن في سبع سنين عن شيخه العالي بست كلمات وبعد اشتغل للقلوب فجعل

when يا سيدنا الطيب كلمة الفضل وفارس الخلبات أحمد السعد الله وخير sa kamar taɗaɗɗen mato wula aliya ila tima isa da ta sufiya a wanda zai ne hasal kame to tare kula kuta makamar sha zane wa ba da zara ta ale

an haifi shugabanmu na shekh amara tiyani sahibin gurbi wata dani tsakanin lahu min faidin madadihi bi azamin awani a ƙasar algeria a wata alƙarya da ake cire ta ainu madi ainu madi an kafa ta ne hijiran manzala na da shekara 500 sunan wanda ya kafa garin madi dan ya karu ba shi ya kafa ainu madi ainu madi zango ne ko tasha daga cikin tashoshi guda hudu wanda ya taso daga maghrib zai je hajji to zai zango a wurin an gane ko zango na farko ana kiransa kurafiji kurafiji zango na biyu ana kiransa gasuwa gasur zango na uku ana kiransa dir abi sambur zango na hudu shine ainu madi to alhazai suna yin zango malamai waliyai sharifai to sai ya zama to su kuma garin suna son baki in suka ga wali ko sharifi sai su ta tarere suna masa hidima sai su ɗauki su sai su bashi Biya ya aura sai a haifi kulin shi ne garin wannan suka je suka ba wa kakan shau tijani shi ne aka haifi maula da shau tijani nan ne shi mu mushi abul fati Allah ya kara mana yadda amin yake cewa wiladatu shaykh ja'at biha safaru karama to shehu la tawi bi hasifu wa shehu tijani fa aidu madi mawlidu aidu wilayati kanzu al badru wa sahabuhu ka sahabi mustafa adadan akrim bihi bar wal awliya na haw tijani mushiru tijani kudwatu layali nurun wa layluhu qadaru wannan harkar ya aidu bi. kamar yadda muka faɗi tana daga cikin ƙauyukan ƙasar sahara an gane ko kuma shi shehu jani an haife shi ne a wannan alƙarya hijira na da shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin wato alif ɗari bakwai da talatin da bakwai yau shekara nawa kenan da aka haifi shehu jani alif ɗari bakwai da talatin da bakwai 1737 ko kuma ka ce dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin yanzu ko muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida shekara nawa ke ne? 294 ɗari biyu da tis'in da hudu aka haifi shi jari farkon wanda ya zo ainihin madi a cikin kakanninsa ana kiran sai muhammad bin salim bin salim shine wanda ya zo ainu madi an gane ko ya zauna ya auri biyarsu ya yi gida <clears throat> har ya hayayyafa shi yasa ake kiran shi tijjani amma hasani ne asalinsa hasani ne hasani ne wani mawaƙi yana waƙe wannan gari na ainu madi yake cewa inna zalkumra la mahala tamadi fattanin huwa bi ila ainu madi dari judin badawa widdin wa izin wa atizazin wa rahatin wa tarabi amma al'arifu ne min kulli saurin Iza, hawa ha yushfi min to anan shudani ya rayu anan ya taso anan ya tarbiyyantu anan ya taso cikin kamun kai da kariya da amana da mutunci da kunya da tsoron Allah da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi jani Allah ya kara mar yadda ya kai shekarun mayyaze abubuwa kamar daga shekara uku zuwa hudu yana iya gane abubuwa sai babansa ya dauke shi sai Muhammad sai kai shi wurin wani babban malami aramma ana kiran sai Muhammad bin Hammu al-Madawi Muhammad bin Hammu shi ya karantar da shi jani al-Qur'ani Jujani yana ɗan shekara bakwai ya haddace alkur'ani wa hafiza alkur'ani fi sab'i sinin an shekhi al'alim ziddin al-matin shine a Muhammad bin Hamu to Jujani bayan ya haddace alkur'ani kuma an sani cewa haddan alkur'ani babban abu ne idan mutum ya dace alƙur'ani yana da ƙaramin cin shekaru to yana daga cikin waɗanda Allah ba sirrin annabta suna yara wa atainahu al-hukma wa abdullahi ibn abbas ya ce man hafiza qur'ana qabla an yi fa huwa mimman utiya al-hukma to bayan shujani hadda al-qur'ani ya tafi neman sauran ilimai wato ilimin usulu ilimin furu'a da sauran ilimai a hannun wani babban malami sai dai mabruk ibnu abu afiyat al-mabawi a hannunsa shujani ya karatun ilimai to a wannan shekarar Jani kamun ya haɗa shekara ashirin ya zama mufti shekara sha shida sha bakwai malamai suka fara tsoron shi in ya zo karatu sai malam ya ce Allah ɗan zauna daga nan gefe ina zuwa barin sallama alfajir in ya gama sallin sai ce dama akwai littafin da nake so in sa auren yes yes shekara sha bakwai sha takwas sha tara malamai suka fara neman amfani a wurin yana da shekara ashirin wata rana babansa zai shige sai ga wani tsoho ya zo gaban shautiyani ya tsuguna yana mai tambayoyi na ilimi shautiyani kuma yana bashi amsa tsohon yana kuka wurin shekara tamanin sai babansa ya kada kai sai ya shiga gida ya samu sai da aisha mahaifin shautiyani ya ce mata ɗanki bai da shekaru amma Allah ya girmama shi sai ta ce ɗanmu dai me ka gani ya ce wani na gani a waje ya haife ni ni kai ya tsuguna a gaban shi tambaya yake na ba shi amsa tsohon kuma kuka yi saboda haka yanzu na yi tunani in ya shigo ki gaya mai zamu mai aure jojiya ne shigo suka gaya mai sai ce duk yadda kuka yi yayi daidai sai suka duba gidan mutunci gidan ilimi gidan sharita gidan tsoron Allah suka zabo balarabiya kyakkyawa yar asali suka aura wa shehu tijani radiyallahu ta'ala bayan an gama biki sai aka yi wata annoba a ainihin mahadi kamar irin virus ne gida ɗaya sai ka ji mutum uku sun mutu mutum bakwai akwai gidan da kowa ya mutu sai kawai aka rufe gidan aka yi musu kabari a gidan wannan annoba ta faɗo gidan shehu jani da mahaifinsa sai di muhammad da babansa sai da aisha rana ɗaya suka rasu rana guda suna rasuwa sai shautiyani radiyallahu ta'ala anhu maimakon ya zama maraya sai ya zama uban marayu da gwagware sai ya daina cin abinci ya daina bacci ya daina fira sai sallah kawai sai dai ya karanta ƙur'ani ya ja carbi ya sallah ya karanta ƙur'ani ya ja carbi ya sallah bai ba da labari ba a ba shi labari kun san idan kana so ka kama hanyar Allah da gaske kai ma ka toshe wa kanka ne labarin ka dinga yadda dinga baka labarin mutum ko mai kyau ko mara kyau sai dai wanda zai amfani ka kawai kana zuwa na baka labari wani ya yi kuɗi ya zai miliyoni ya yi da kakka ai ba kuɗi kake so ba annabi kake so kwaɗo to a dinga baka labarin waɗanda suke ganin shi <laughs> amma na baka labarin kuɗi za ka fara tunanin kai ma za ka same su sai ka kafa da yan kwana-kwana kana dan sauka a hanyar ana dan ciwa-ciwa da dan kumbiya-kumbiya da sauransu to cujani ga amarya ga ango kullum amarya za ta yi kwalliya ta shafa turare kullum ango zai yi alula ya kama sallah haka ake kullum to wata rana da abin ya dame ta sai ta ce ko na maka laifi ne kwana biyu baka cin abinci in na kawo sai dai ka bayar kuma baka fira sai ce biki min laifi ba wani abu ne ya faru wani haske ne ana kiransa nurul jazbur rabbani idan ya sauko a zuciyar mutum baya jin daɗin komai in ba annabi ya gani ya ce to wannan hasken ya sauko min a yau ba abin da nake so in ba in gaishe da haka ba zan cuce ki ba ni ina so ma in bar garin nan ina so in tafi in koma wani wuri in bauta wa Allah ina so in dinga haduwa da waliyai in dinga jin hanyoyin da suka bi suka sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ki sharifi ya ce ba zan yawo da ke ba da haka na sake ki ga dukiya ya ba ta kuɗi mai yawa ya ce ki je ki aure Allah ya sami ki albarka duk kenan ya fita da manya suka ji labari sai suka zo suka ce a yaya kai da muke yabanka alwala za ka kasa sallah tun da iyayenka suke da rai ake yabanka a garin nan yanzu an maka aure da rasuwar su kasa kimata. mata zai ce eh, akwai dalili suka ce me dalili ya ce almar'atu turidul wisada wa ahmad tijani yuridul ibada wanne za a yi taura biyu ba sa hadu a bakin mutum ɗaya Yake na aka yi masa afuwa maulana ya fita Allah ya kara mar yadda bayan ya haddace alkur'ani ya tara ilimai sai shine ibnu baba yake faɗi a wannan baitin sun himmatu himmatuhul aliyya بلجة باء السادة السورية فجعل في قلب أهل الله عادة كل عابد أواي وعمره إهدا وإشرين سنة lillahi dar ummi ma ahsana da ya fita daga ainu mali yana neman shiyuhu tarbiyati kun san shehunai hudu akwai shiyuhu ta'ali akwai shiyuhu talqi akwai akwai shuyuhu tarkiyati akwai malaman da in kana son ilimi in ka zo wurin su akwai ilimi za su baka ilimi amma ba za ka koyi amana ba ba za ka koyi gaskiya ba dan su ma ba su da shi ba za ka koyi sidku tawajjuhi lallahi in kullun tunanin su ya za su yi su hada waya su ma su dan bugo yan miliyoyi da sunan marayu da sunan masallaci da sunan makaranta da sunan ita dan bige-bige ka dan leka kan malami sai ka ji tsoro Allah za ka dauka kanin ɗan gwata ne <laughs> wallahi wala to su sufa ba irin wannan bane hanyar su su yi su suke yadda annabi ya rayu ba sa da'awar sunna amma kada su ka ga sunna ta zo musu ba su dinga da'awa suna faɗin maganganu ko wani abu makamancin wannan amma a aikace shi ne aikinsu Da suka kalli shi Ibrahim Daga sunna da kafar ta tana tafiya to haka abin yake shikenan sai ya fito neman irin waɗannan ana kiransu arbabis salahi wal fala. daga cikin waɗanda ya haɗu da shi akwai shehin ɗariƙar wazzaniya wata ɗariƙa ce ɗariƙatul wazzaniya ana kiransa maulana ɗayin muhammad bin ibrahim yamlahi alami da wazzani sunansa kenan daga nan ya wuce ya haɗu da wani babban ƙudubi shehin shari'a da hakika ana kiransa maulana ahmad bin muhammad sikili al-aridi al-husayn sufi ne mashhuri kuma sharifi ya riski kudubaniya a fas daga nan ya wuce a gurguje ya haɗu da wani babban arifi ana kiransa saidi muhammad bin al-hasan al-wanjani a sa shehu jani karanci ilimin tajwidin qurani shekara guda yana zana a hannunsa to daga nan shi ne ya ce shauta ne ya dawo ya dawo bayan ya dawo bayan kwana biyu koma ya zo zawiyar wani kudubi babba sai dai abdulkadir bin muhammad bin suleiman bin abi samaha a nan ya zo ya zauna yana ta ibada yana ta ibada ana kiran sai da shehu har yanzu wurin yana nan har yanzu wannan wurin yana nan da shehu tijjani dan kasan himmashi da ya shiga zawiyar kawai ya dan yi nafila ya dan ja bai sai da shekara biyar bai fito ba don ka san ba mutum bane irin ka shekara biyar yana bauta Allah a cikin zawi bayan ya gama nan ya fito kuma ya haɗu da wani babban wali yana kiran sayyidi abdullahi bin al-arabi bin sayyid ahmad al-ma'ani al-andalusi shi ma ya haɗu da shi ya karbi dariƙan nasiriya a hannun shi sannan daga nan shehu jani Allah ya kara mar yadda a ah, shi ya karbi ɗariƙar shazaliya a hannun wannan al-andalusi sannan ya karbi ɗariƙar kadiriya a fas sannan ya zo ya haɗu da wani babban wari, sidi muhammad bin abdullahi bin ahmad bin ali tuzani a hannun sai karbi dariƙar nasiriya ya haɗu da wani babban kudubi ana kiran sidi ahmad bin muhammad lahabib bin sidi muhammad gimari wasu na kiran shi al'agamari masu a asiddigi shi ya rasu shi wajani ya zo gari kawai sai biyo shi wata cikin ruya kawai sai ya zo mai a bacci sai ce tuntun nake jiran ka baka zo ba sai da na mutu sai shi ya ce to ba yanzu ba ga kawa sai ce eh annabi ya bani amana an baka ya ce duk ran da muka haɗu ya ce duk wani kudubi a yau akwai amana da annabi ya bashi in kun haɗu ya baka so da ni ina so in sauke nauyi gashi yanzu na riga na mutu ban da jiki sai dai ruhi ka zo mu haɗu sai shi ya matso da ya rungume shi ya sa mai harshe a baki kawai sai saki ismul azam kawai sai shuja ne jira rayuwar shi ta canza sai ya zama duk abin da ya daga kai na kallo in ya daga kai sai ya ga lahul mahfuz ba wani abin da ke mai baki. shi wannan to daga nan sai ya bace shi wata jani Allah ya kara mar yadda ya taho ya zo tilmisan a tilmisan ya zauna yana ta karantar da ilimin tafsirin alkur'ani da hadisi da fikihu daga nan ya tafi azuwa daga nan Shehu Jani ya karbi gar wani babban wali ana kiran sai Sayyidi amadu Dawashi. Daga nan Shehu Tijjani ya tafi ƙasar Tunisia a nan ya zauna yana karantar da hikam hikamar adayiyya. Yana ta karantarwa yana ta karantarwa ya haɗu da wani babban wali Abdulsamad Rahawi daga nan sai sarki ya nemi Shehu Tijjani ya zauna. Saboda sarki ya ji karatu. sai mamakin irin ilimin shurjani sai ya aiko da wasiƙa bayan sallar la'asar ce a ba shurjani zan naɗa ka shugaban majalisar koli ta malaman ƙasar tunisia mai kenan mufti ko zan sa ka zama mufti za ka zama kai ne babban shugaban malamai zan maka albashi duk wata sannan kuma sai abin da ka faɗa za ka da shi ya karanta wasiƙa in kai ne ya za yi in kai ne alhamdulillah ai da ma mun wahala ai mun sha wahala karatu yanzu ga hutu ya zo ko ba haka ba mafi yawancin karatu da ake duba don haka ba ne shojan ya karanta sai ya murmushi sai ya ce Allahu akbar sarki yana so ya naɗa ni shugaban malaman makarantar rabon gado da limanci da sallar gawa da raɗin sura da ɗaurin aure ni kuma ina so ubangijin bayi ya naɗa ni shugaban malaman makarantar wata kulla hau yi allimu kulli shay bai shawara da kowa ba da dare bayan sallar magriba sai kawai ya bar tumus sai ya shiga daji kawai ya yanki hanya sai hadari ya hadu ruwa ya sauka shi ko shi wajen bai san sai sai kama ɗari makyarkita sai ya ga wata bukka ya jingina wani mutum ya leko mutum ko an ce mutum ne dan wanka ruwa ne ya tare ni ya kama hannun shi shigo da shi cikin bukka ya kawo nonon rakumi ya dan kawo madara ya kawo nama ya kawo dabino ya kawo bargo ya karbi kayan shautan ya shayya da asuba su kai sallah shi bai san kowa yi shautan ne kalle shi ya ce me ya sunanka ya faɗi sunansa kawai sai ya wuce ashe ya rubuta a zuciya bayan ya ji hajji ya dawo a bisan buwur ya ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya hadda sayyidi al-harazim a wajda ya hadda sayyidi muhammad al-mishri a tilmisal ya hadu da damrawi da ya dawo ya zo a nan tilmisal sai ce a je a nemo mutum aka je aka kira shi ya tsufa ya ce ka gane ne ce ni ban taɓa ganin ka ya ce haba malam ni ne mutumin nan yau shekara kaza kenan na zo shigewa ana ruwa ka taimake ni ka bani nuna? malam ni ban san wannan magana da kake ba ni ban taɓa ganin ka sai ce to in kai ka manta ni ban manta hmm. sai shoja ne ba shi raguma ya ba shi shanu ya ba shi awaki ya ba shi hatsi ya ba shi auduga ya ba shi kuɗi ya ce duk shekara kuma ka dawo tunanin gaba kawai hadi hmm. shi yi buke. in kai ba tijjani ne karka dinga tuna shan. ka dinga tuna alheri kar ka dinga damuwa da ahlul shar ka dinga damuwa da ahlul khair kar ka dinga maganan wasu mutane wai suna zagin maulidi wai suna zagin wa ina ruwan kansu kai ta maganan waliyan wannan ce ba sun zagi waɗannan ba to su je su yi ta yi su ma suna da yan uwa da abokai kai ma ta furin yan uwanka da abokai ku ta zikirin ku tare ba zikiri bane ba a so ni biya ta yanzu an zaki zikiri ko to ranar za a yi zikiri mai yawa wai mahaukaci ne yake tafiya sai wani ya ce la aka ce da wannan mahaukaci gashi ko ice ba ba an shi ya ce ka tana mun wallahi sai ne mu shi to mu ke so da in ka zage maulidi ka tana mun dade kenan wato ba dan ma ambaci annabi kenan ka tana mana sai mu kama maulidi ko ba wa cikin rayuwa haka nan ka zage zikiri mun dade ba mu yi bane ka tuna mana da ka ba wani magana wani mukabala wani raddi wani jaye a mu Allah ya saka ma da alheri da mun dan shagala sai ka tuna mana za mu sake dawowa aiki haka diwani haka zikiri hatta charbi in ka ji ana suka charbi ka nemi guda biyu ka sa ɗaya a aljihu ka rike ɗaya a hannu ko ba masu zagin ɗari ko ɗan ɗari ne irin ustazan ustazan nan masu surutai ko sai ka ji mutum yana suka charbi sai ka ɗauko na aljihu sai ka rataya a wuya na hannun kuma sai ka dinga zugewa yana yin wa'azin shi ana kabbara kana ka dinga na'am na'am ustazu ba wani bace rai mu ne mutanen da ko in ka kuskura ka shiga rigima da mu bakin ciki zai kashe ba akwai mu dadi muke ji dan dadi Allah ya halice mu mu ta zikiri mana ana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam eh, mu gasa nama mu sha madara ai ta yi wallahi ko ba za ka gama a gidan kowa mun je maula amma muka fara cin nama sai ka ɗauka mu ka da ci dabbobin saboda ka karku fada da kowa wani magana wani ya soki ki ka zo ka wani magana a ah, ya tuna ma ne eh nan da ka sa a juba. za ka sa ba wai za ka sa wanda kuma kake ja ka san ba masu jin haushin ana zuge shirgi kamar wanda ba sa jin shirgi shi ka ganye ba ma ja ke ba zuge ba ba yana wa'azi bane da ya baka haushi to in ba hankali mutum da ba ba ne da shi in ka ci gaba da zugiyan ko in yi wa'azin ya wa'azin zai ashar to daga nan sai aka nan mahaukaci wani mutum bane ba za ka mu shehu nan mu ce mu zabi kowa ba amma fa ka shiga harkar mu za mu sama hawan jini Allah za mu ta abin da muke ba abin da ya dame mu da mu ta harkar mu kawai kuma dan motsi kaɗan za mu bakin ciki ya kashe ba abin da ya dame to daga nan Shehu Tijjani radiyallahu ya haɗa wani babban wali Sidi Muhammad bin Abdurrahman al-Azhari al-Kashtuli. An gane ko? Sannan ya haɗa da wani babban kuɗi shehin ɗariƙan Khalwatiya. Ana kiran Sidi Mahmudul Kurdi al-Kurani. Al'iraƙi, al'halwati. shi a misra suka haɗu dan daga tunus misra ya tafi suka haɗu da mahmud al-kurdi ya ce ina za ka ya ce zan je hajji me kake nema ya ce tul uzma ya ce laka aksara min to jani ya ce ra'aituka bi tunus wa qalbi nuhasun fa sayyartani zahaban sai kazalik hakaza walakin tudriku ko ka maqam shazin Ya ce na ganka ina kasar Tunisia zuciyata tana maqamin tagulla ka mai da ita zinariya sai ce na ji yanzu kake faɗin wannan ya ce to ba ni ba shehin shehin shehi na shazani ba za ka bar duniya ba sai ka take matsayi da Allah kai mun alƙawari in ka je hajji kar ka wuce ka dawo ina so mu gana yau jani ce labas sai ce amma ka sani idan ka je hajji gausi yana madina kudubi yana maka ka yadda ku haɗu saboda akwai abin da annabi ya ba su ba kenan shi wuce jani Allah ya kara mar yadda ya zo makka a cikin watan shawwal shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai shi wuce jani ya sauke farar yana ɗan shekara talatin da bakwai ya je haji yanzu da kuɗin kama hajjin sai an yi da gaske balle a ce ka tafi a ba. to shi kaga shi ko shi ibrahim shekara talatin da nawa shehu radiyallahu anhu yana kwaikwayon shehu tijani a komai hatta haddan alqur'ani da shekara bakwai zai haddace sai baban sai tambayi baban shi shekara nawa shehu tijani ya haddace alqur'ani ce bakwai ce to zan yi mai ladabi tara zan yi ba na so ya zama komai ni ka faɗa da ka faɗa da shi amma a shekara bakwai shehu ibrahim ya haddace alqur'ani sai ya ƙi yadda ya bayyana sai da ya kai tara sannan ya bayyana saboda ya nuna shi daji ni almajirin ka to haka aka yi ya shiga makka yana ɗan shekara talatin da bakwai Allah ya kara mar yadda ya haɗu da babban kudubi sai dai Ahmad bin Abdullahi da Hindi. Hmm. An gane ko? Shi wannan Abdullahi da Hindi ya kulla ɗaki. Kullum ɗakin ba ya fita. ba wanda yake shiga wani shi sai dai a yi magana ta taga yana da hadi sai cewa hadimin na hango wani mutum ya shigo wannan gari yana harami yana wuri kaza ga takarda ka je ka bashi ina so ku gani yana ɗaki ko ya hango shi da ya yazo ya zo ya ga ya bashi takarda sai shaujani Allah ya kara mana yadda sai ya zo da ya zo sai ya ga almajiri hadiri kuma ya dakatar da shi ya ce ai mu ma ba ma gane shi wurin shekara goma sha ba wanda ya gan shi mu ma ta windo muke magana da shi ka bari in je ga mai da ya zo bakin taga sai ce to ka ce ya matso nan baki da ya zo kusa da taga sai shi jami'in sai shi wannan kudubi sai di ahmad bin abdullahi hindi sai ya ce masa kai hakuri ba za mu haɗu ba amma zan gaya maka cewa na kusa rasuwa zan rasu ashirin ga watan zulhijja rana kaza kuma kai nake so kai min sallah so daga idan na rasu an tawari su ilimi wa hamili sirri wa nuri wa mawahibi wa ahwali wa usika bi auladi min ba'di in na rasu kai za ka zama magajina kai za ka yi kaza sai almajiri sai fushi ya damu da ya damu sai ce haba a karma kalla yau shekara ashirin ko sha bakwai ina maka hidima baka bani halifanci ba wani balaraban kawai ko rawani bai iya ba kawai rana guda ka ce wai shi ne magajinka to shi ya san shehu tijani a ina ruwan shi ko kai baka san mutum ba ma ina ruwan gari? a baganin ustazan da suke zagin manya a social media zagi wani ba sun san shi ne kai ka san shi ai shi kenan sai shi wannan wani ya ce tsawa yi wa shi wannan almajiri na na shi tsawa ce masta a dab ayyuhal walad laysa al-amru li inna ma huwa lillah law kana al li da dafatuhu ila waladi walakin al-amru bi yadillahi yutihi man shi. kenan Shaujan ya wuce zo Madina a rasa gina Abdul Salatu askar taslim bayan ya ziyarci kakansa sallallahu alaihi wasallama sun gama ganawa sai ya tafi gidan gausi ko zawiya shi ana kiransa Abu Abdullahi Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Sammani al-Qurashi al-Madani al al-Khalwati yana ganin shi wajen sai ce za ma kai nake jira shiga halwa shiga ya ce ni in yi halwa ni ba zan yi halwa ya ce ah, ka shiga halwa na ce ba kwana uku kawai za sai ce ba zan yi halwa ba sai ce ayya wato inda za ka shiga halwa kwana uku wallahi za ka samu fito da aka bari sai ce kaga don abin da kake zato na san wai yana so nuna shi akwai waɗansu wayoyi a zuciyarka guda biyu ana haɗa su za su yi torch. abin da ake nema sai ce annabi nake so ya hada da hannun shi ba kai ba sai ce to dama akwai amana da aka ce ban amana ta wuce shi ne ba shi tijani hizbul bahar ya ba shi hizbul sayi ya ba shi daurul ala ya ba shi salatul gaibiya ya ba shi ya kotatul haƙa'i fi tari Khalaik, ya ba shi musabba'atul ashir ya ba shi asma'ul idrisiya to daga nan maulana ya dawo misra a nan ne ya karbi dariƙan halwatiya to daga nan ya zawo ya zo a tilmisan a nan ya haddasa yi muhammad limishiri ya zo fas ya haddasa yi al-harazi farkon haduwar su ke. ya zo ya hadda mishiri daga nan ya wuce bayan ya ba su dariƙan halwatiya ba tijjaniya lokaci ya eh, ba ali da harazimi da riga ce masa ilzamin ahadi wal mahabbata ta ti kalla bil fathi fa innaka tanalu maqaman aziman sai ya wuce da shi da damrawi hmm. suka zo a bisan goro shi yana halwa damrawi yana mai hidima ina aiken shi wurare wurare wurare to anan a bisan goro a nan komai fa an gane ku jani Allah ya gana mar yadda ibn bab al alawi ke cewa fata Allah bi hadha al ayi fatha li shaykil kamil al iman bi arra bil ayn ya kazatan fasara ayn al umma wa qala da kull shuyukika wa zar ana murabbika wa shaykuka al abar wa qala anta warisi وهبي وولدي حقا بغير أتبي وكان فتو Zidini? زي الدين بكثر isadi أبي سمبوني to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shi tijani utruk anka jamil ashiya ana شيخك wa وكفيلك لا من منة لمخلوق عليك من أشياخ الطريق نعم. فأنا واسطتك وممدك على التحقيق اترك جميع ما أخذت من جميع الطرق الزم هذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس حتى تسير إلى مقامك الذي وئدت به وأنت على هالك وكنجي asalin yadda aka kalli ɗariƙar mu ta tijjaniya saboda haka muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala صاحب rasuli صاحب التجاني حب rasuli نور الزمان